أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم la uhsi sana'an alaihi huwa kama asna ala nafsihi wa nas'aluhu al-lutfa wal i'anata fi jami'il ahwal wa hali hululil insani fi ramsihi wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sayyidil arabi wal ajam al-mab'us li sa'iril umam وعلى wa azwajihi wa وذرياته afdalil umam wa ba'adu faqad sa'alani jama'atun abana Allah li wa lahum ma'alima tahqiqi wa salaka bina wa bihim anfa dariqin muhtasaran ala mashabil imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala mubayyinan lima bihil fatawa fa ajabtu su'alahum بعد الاستهارة مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلهة لا فشار فيها في فهمها وبالاهتيار للهم لكن إن كان بسيغة الفئل وذلك لاهتياره هو في نفسه وبالإسم فذلك لاهتياره من الهلاف وبالترجيح لابن يونس كذلك وبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للماذري كذلك وحيث قلت خلاف فذلك للإهتلاف في التشهير وحيث ذكرت قولين أو أقوالا وذلك لعدم إدلائي على أرجحية منصوصة Ah, wa haisu zakartu qawlaini aw aqwalan wala wa zalika li adami idla'i fil far'i ala arjahiyatin mansusatin wa a'tabiru min al mafahim mafhum ash-shar'i faqat wa ushiru bi sahiha aw istuhsina ila anna shayhan ghayra allazina qaddamtuhum sahaha hadha aw istasharahu wa bi taraddudi لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نس المتقدمين وبلو إله لاف مذهبي والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه والله يأسمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثم أعتذر لذوي الألباب من التكسير الواقع في هذا الكتاب وأسأل بلسان التذرع والخشوع وهطاب التذلل والهدوء أن ينظر بعين رضا والثواب فما كان من نقص كملوه ومن هدأ أصلهوه قل ما ينجو فقل ما ينجو مسنف من الآفق قل ما ينجو مصنف min alhafawati aw yanju wa mu'allifun min al'asarati ya ƙulul faƙirul muɗarru alfaƙiru mabukaci almurɗarru mai tsananin bukata alfaƙiru wanda ake kira faƙiru wanda bai da komai to malam dai gabanin wannan sai da ce bismillahir rahmanir rahimi ya fara da basmala domin koyi da abin da ya zo cikin alkur'ani Allah ya fara da basmala cikin alkur'ani ne sannan kuma koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah in zai farawa shina farawa da bismillahir rahmanir rahimi don haka ya fara da bismillah ce bismillahir rahmanir rahimi to farawa da bismillah umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa kullu amrin zibalin duk abu wanda ya kasance mai muhimmanci ne la yuta da fihi bi bismillahir rahmanir rahimi wanda ba a fara da bismillahir rahmanir rahimi gare shi ba wa huwa aqda'u yankakke ne wa fi riwayatin ga wata riwaya wa huwa jazamu katsacce ne wa fi riwayatin ga wata riwaya wa huwa abtaru yankakke ne bi ma'ana dai watan mamnu albarakati ko makaru albarakati abinda an ka shahe ma albarka ne ba za a samu albarka a cikin shi ba in dai ba a fara da bismillahir rahmanir rahimi ba don haka ya fara da bismillahir rahmanir rahimi bayan ya fara da bismillahir rahmanir rahimi sai ya zo da ta'arifin shi, sai ce ya qulu faqiru ya ce ya qulu ya kawo siga ta mudari'i watan koyo shi shi dai mabukaci na kuma koyo shi na cewa ya qulu faqiru al shi wannan faƙiri. wanda ake kira fakiri wanda ya kasance bai mallaki komi ba Allah zai lashe alahu almuhtajul allazi la shay Alahu mabukacin da bai da komai shi ake kira fakiri yace faqiru wanda ya kasance muhtaji ne wanda ya zan bai da komi ya ƙara cewa kuma almudarru wanda ya kasance shadidul hajati mai tsananin bukata ne watan bai mallaki komi ba bai da komai gaba gare shi bai da komai baya gare shi bai da kowace irin dubara duk dubara ta gaba ɗaya bai da ita bai da dubara bai da hila abinda aka ce ma ɗarru watan kamar mutum wanda ya kasance ya fada cikin ruwa kun bai iya iyo ba kaga bai da mahita bai da madogara in ba Allah ba ko kuma mutum wanda ya kasance shina cikin ɗaki ko shina cikin gida gida na kubule kama da wuta bai da madogara bai da mahita in ba Allah ba shi aka ce ma ɗarru darru wa yazma ulul mudarra iz yad'uhu subhanahu laysa lana siwahu to shi wannan bawan Allah watan ya ƙulu na cewa a ya ƙulu faƙirin mulɗarru almulɗarru lil rabbi rabbihi amma fa matsuwan nan ta shiga wa take almulɗarru wanda ya kasance mabukaci ne ina bukata ta take lil rahmati rabbi ga rahama ubangiji ne almun haɗi ruhu, shi wannan bawa mai tsananin bukata mai wannan sifa mai wannan sifa kuma bayan zama ne bawa mai tsananin bukata almun kasiru haɗiruhu wanda ya kasance tunanin shi yankakke ne tunanin shi ya kare mi kare mishi tunani sai kawo illa ya ce liƙillatil amali wata ƙawa. domin ƙaramcin aiki da tsoron Allah ƙaramcin aiki da ƙaramcin tsoron Allah shi ya yanke mai tunani ashe tunani ba zai kasance daidaitaccen tunani ba muddin babu tsananin ibada cikin tunani wanda ya kasance ya bi umarni na Allah ya bar hani na Allah sannan kuma shina wa Allah da a zahirin wa baɗinan wannan tunanin shi ba zai kare ba sai ce maka ne almunkasiru ruhu mai kararren tunani ne in baka san shi ba wannan bawa mai kararren tunani mi mai tunani latin amali wata ƙawa to wane ne wannan mai irin wannan sifa wanda sifan ta kai ne da wannan sifa da talauci da tsananin bukata da karaya zuci da karaya tunani abinda aka ce ma alhadiru watan waswasi wanda ke cikin zuciya ko kuma abin da ke nasuwa cikin zuciya shi ake ce ma alhadiru amma nan daga shi nufin wai abin da ke cikin zuciya ta mai kararrar zuciya saboda tunani cikin zuciya ke hitowa don haka ce almun almunkasiru hadiruhu mai kararrar zuciya ta mikare mishi zuciya illatul amali karamcin aiki wata kawa da tsoron Allah wane ne shi halilu ibn ishaqa halilu dan ishaqa ishaqu dan yaqubu Halilu ibn ishaqa ishaqa ibn musa musa ibn shu'aibin al-kurdi wanda ake kira al-kurdi wanda an kai sani da aljundi mayaki ana ce mishi aljundi shina cikin ajanadu misira shina cikin manya-manyan sojoji na misira soja ne daga cikin sojoji na misira kuma an ce kullum shina cikin jiran ko ta kwana kullum kullun ma sai da kayan yaki yake babu sadda an hagan zai tuwahi na al'ada ko tuwahi na kawa da su shika zuwa juma'a da su shika zuwa ko'ina duk inda ka zuwa shi a sai kayan na yaƙi kuma an ce kayan na yaƙi kaya ne wanda kasance ƙazan ƙazan suke kamar tuwahi na irin na fata buhu kullum su suke sawa amma kuma mutum na mai ni'ima amma ta da haka ya zaɓan makayanai zama cikin manya-manyan mayaƙa kuma ana yaƙi da shi in an ka zo an ka yaƙi an ka dawo shi dawo kuma shi ci gaba da karatu ne shi ci gaba da alimatu ne to shi wannan halilun ishaqa ana kira ne halilu ibn ishaqa ishaqu din nan dan musa musa din nan ibnu shu'aibin dan shu'aibu al-kurdi shi cikin mutumin abin gashi cikin kurdawa sannan kuma ana ana mai kinaya ana mai laƙabi ana ce mishi abu da ana ce mishi diyauddini diyauddini hasken addini ana mishi kinaya da abul mawaddati abul mawaddati uban mawadda ne kan kira shi da ya yawo da ake kira mawaddatu ko shi na dan da ake kira mawaddatu ana kira ne abu da ana kira ne abu daya'i ana kira da ya'uddini abul muwaddati to shi wannan halilun ishaqa ce almaliki ba maliki bisa ga kaddara ta Allah sai kasance shi maliki ne amma fa mahaihi ne hanafi ne mahaihi ne watan ishaqu hanafi ne to shi ishaqu wannan mahaihin shi ya lazimci wannan a al hajji abu abu wannan abu muhammad al hajji abu abdullahi al hajji shine wanda kasance ya lazimce shi aboki ne ne sahibul madahali sannan kuma watan ya lizimci wannan abdullahi na manufi shi mahaifin shi kenan ishaqu abokin ibn haji ne ya lizimce shi amma shi hanafiyi ne sannan kuma ya lizimci wannan abdullahi na manufi to sai kasance ɗanai sai tashi maliki saboda ibn haji da abdullahi na manufi malikawa ne duk wannan guda biyu malikawa ne sai kasance ɗanai sai tashi maliki don haka ce wa yilunu ishaq al-maliki bai ce al-hanafi ba saboda shi ba hanafi ba ne amma mahaifi ne hanafi ne to shi wannan halilu na ishaqa ya kasance cikin manya-manya maluma na misira kuma ya kasance cikin waɗanda ya kasance wata musharikan musharikan fi funu fi min fununi ya kasance mai musharaka da maluma fi jami'in min fununi ga dukkanin fannunuka min al-arabiyyati wal ahadisi wal usuli duk wa'annan da ya tare da maluma gare su sannan bayan wannan kuma ya yi karatu kwarai kwarai kwarai ga maluma har akwai wani malami da ake ce ma watan halilu wanda ya karatu gare shi wanda aka ce ma abu dawud a tirmizi saboda yawan karatu ne ya karatu gare shi lokacin nan ana ganin kamar ya yi sanin hadisi to ya yi karatun hadisi ga wannan malamin da kai ne kira'atan alaihi shi na karanta wannan malamin na saurara mishi bayan wannan kuma sannan ya zimci wannan abdullahi al-manufi ne babban malami ne kuma ana ganin duk matsayin da ya samu da darajar da ya samu ya same ta ta gehen abdullahi manufi saboda shi abdullahi manufi abin da hudu da kai ne shi Halilu na ishaqa ya shi abdullahi manufi babban malami ne sannan kuma waliyi na daga cikin manya-manyan waliyai na Allah ya ce wata rana ya rike shi kasuwa suka tafi suka so kaji kajin ga irin wanda aka yankewa tun wannan lokacin misira ana yanke kaza a swalce ta a aje domin mai sai to ya sayi ya so kaji guda biyu da suka biyo ga hanya sai ga ɗaya guda daga cikin jikar da aka sati sai jifa da ita ya wuce da guda sai ce mai ya ce mai akar makallahu hamisa kai jifa da guda kuma cikin cikin jibji sai ce musaita bace samu yanka ba daga cikin kuma ababen da faɗi na ainihin karama na shi malami ne ya ce ya kasance shina lintar littafai daban-daban daban-daban littafai masu bayani akan tarihi ko kuma littafai masu bayani akan tatsuniyoyi shina dibin su dai littafai masu bayani akan mulahu to sai ya hito da su a hin fara karatu sai ce mishi wakayi wane ce wakayi wane ce shi kai wakayi wane ce shi kai an haka gare shi sai ce aikin banza mutum shi kwana shina lizinta abin da bai amfani duniya ta da lahira ta ya ce sai ya gane a ashe nan dai tabbas malamin gana shi dai babban waliyi ne mu kashi ne to shi dai halilun ishaqa watan ya katu ga manya-manyan maluma daban-daban daga cikin abin da kai shiga samun samu matsayin da ya samu ya ce an ce wata rana ya taho ko da sai irko malam bayan abdullahi manufi nan ya fita sai ba ce ina malam an ka ce malam ya tafi bi dan mai yaso masai masai ne ya ce kashi shi na so a samu mai yaso tun wannan lokacin misir tana da wadata wadatar da ya kasance watan suna saka bayan gidansu in ya cika sai a zo a yashi to tun wannan lokacin malami na shi da saka bayan gida shikenan aka ce ina ce ya tafi dan mayasun yasun masai shikenan sai ta hada sai ɗebe tuwahi ne gaba ɗaya sai ta kwankwai wando ne ya gyara sai ɗebe marihin da annan na masan ya kwashe duk kashin da a ciki ya yi gina turbuɗe ya wanke masai ko da ya tafi ya dawo ko da ya ko jama'a sun kewaye halilu isaka suna mamaki ne suna kallo ne ga mutum da gani yi mai ni'ima ne in ka ga jiki ka ga jiki na ni'ima amma kuma ga shi na aiki ina aiki na katsarci shi ayyasu su masai ko to lokacin da ya ga wannan ya taho sai ya tsaye ya mamaki ya ce halilu ya aka ce na bincika aka ce ka ta wajen neman mai yasun masai ni kuma yana iya eh, don haka ne aka ce sai ya tara ɗalibai ya yi mai addu'a ya yi mai addu'a roƙa mai Allah shi buɗa mishi Allah shi ba shi ilimi Allah shi mishi albarka Allah shi wa rayuwa ta albarka to an ce kan haka nan shi da kai ne ce ya ce tun lokacin nan sai kasance wallahi sai aka buɗa mini ya ce wallahi ba wani abin ilimi wanda koma zama wanda koma rufe mini ba wani ilimi wanda zan ba sai na gane shi to daga cikin bayar da Allah ya mai akwai rubuce-rubucin da yi kaga rubuta wannan littafi da gaban mu shina cikin cikakken baiwa baiwa ta ba rubuta irin wannan littafi an kiyaye da wannan ko don haka ce halilu na ishaqa halilu dan ishaqa amma almaliki kuma ko halilu dan ishaqa amma almaliki wanda kasance ba maliki ne to sai ce alhamdulillahi hamdan yuwa fi ma ta zaya da minan ni'am alhamdu dukkan godiya lallahi ta tabbatar ma Allah hamdan godiya yuwa fi wanda ke cika ma ta zaya da minan ni'ami walhamdu abinda ake kira hamdu lugatan alhamdu lugatan abinda ake kira hamdu lugatan alwasfu bil jamili ala wajhi ta'zimi alwasu bil jamili sifanta mutun sifantawa sifantawa da kyautatarsuwa ala wajhi a akan huska ta girmamawa sawa'an kana fi muqabalatin imacin amla godiya ga da kai yi ta akan wata ni'ima ko ba akan ni'ima ba alwasu bil jamili ala wajhi ta'zimi shi ake kira alhamdu yace alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah to kuma sai bayan ce bismillahir rahmanir rahim sai biyan ta da hamdala to biyan ta da hamdala shi kuma wannan koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dukkanin abin da zai farawa ga hudubobi ne ko kuma watan ga maganganu ne sai ya fara da godiya Allah bayan ya gode ma Allah sannan shi shi hida da shi hidawa to wannan kuma koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayan wannan ya zo ga hadisi wanda ya kasance hadisin nan a Abu Dawud ya ruwaito shi a Tirmidhi ya Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Majah da Abu Awana sun ruwaito wannan hadisin manzo Allah shi na cewa kullu amrin zibalin la da fihi bilhamdulillahi rabbil alamina wa fi riwayatin bilhamdi wa fi riwayatin za wa fi riwayatin bilhamdulillahi rabbil alamina wa huwa jizamu wa fi riwayatin wa huwa aqdau daidai na basmala to wannan hadisi Abu da Dawud ya ruwaito shi sannan kuma wannan Nisa'i ya ruwaito shi Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisin Abu Awana ya ruwaito cikin watan ita istihrajin da yi a kan sahihai na Buhari da Muslim kuma wannan hadisi maluma sun ce hasanun ne amma na abu awana shi kan sahihi ne amma duk gaba ɗaya ruku hadisi abinda wannan imamu na yace cikin shehi na muhazzab wannan hadisi hasanun ne ana hujja da shi tare da maluma sun yi sabani akan inganci da rashin inganci ne amma dai abinda shi wannan a nawu yace cikin shehi na muhazzab ya ce hadisi hasanun ne kuma ana hujja da shi don hakan ga bayan shi shehu halilun ishaqa ya fara da bismillahi rahmanir rahimi sannan kuma ya yi ta'arifin kanshi sannan kuma kuma yi koyi da alkur'ani sannan bayan ya koyi da ya yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam menene koyi da alkur'ani cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wannan Allah subhanahu wata'ala shi yayi fatiha alkur'ani da ita in an ka dai fatiha ta alkur'ani wannan ita ce fatihatul kitabi fatihatul kitabi fatiha ta alqur'ani alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da Allah madaukakin sarki ya san bayi ne ba su iya mai godiya wadda kasance ta cancanta da shi ba su iya gode mishi hakikanin matukar godiya ta godiya ta cancanta gare shi wadda kasance ta game dukkanin ni'imomi ne sai kasance Allah ya gode ma zati ne da zati ne kuma ya ce ma bayi su ce haka Allah ya yabi zati ne zati ne ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan yace fatihatul kitabi wannan godiya ta haiko wace irin godiya babu godiya wata kai mubalaga kamar alhamdulillahi rabbil alamin saboda mi Allah ya amfani da wannan lafzi da akwai wani lafzi wanda ya wannan kai mubalaga da da shi Allah zai amfani kamar da sahibi kamar wanda mai abin nan yace a jauhari cikin siyahu nashi to bisa ga wannan sai malam yace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai ce rabbil alamina alhamdulillahi hamdan alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah hamdan godiya yuwafi wanda ke haduwa da mata zaye da dukkanin abin da ke karuwa minan ni'amina ni'imomi wannan godiya ya yi ta yuwafi ayyulaki mai haɗuwa da kullu mata zaye da watan kullu masdada kullu ma izdadin ni'imatun ha hadhihi alhamdu ko ha hamdun duk lokacin da wata ni'ima ta karu ha hamdun don haka ce hamdan ya kawo madari nau'i ya yace alhamdulillah hamdan ko wace irin godiya wafi mai haɗuwa da mata zayada dukkanin abin da ke karuwa minan ni'amin ni'imomi duk lokacin da ni'ima ta karu ha hamdun sai wannan godiya ta hadu da ita wa bi sababi zalika ta zaidu ni'imatu bisa ga wannan nasu ni'ima ta ƙaru hamdan yuwa fi ma ta zaye da minan ni'ani wa shukuru sai ce kuma a shukuru lahu alama aulana wa shukuru abinda ake ce ma a shukuru watan a shukuru abinda ake kira shukuru fi'ilun yumbi'u fi'ilun yumbi'u yumbi'an fi'ilun watan wa shukuru fi'ilun yumbi'u an ta'zimin mun'imi abinda ake kira shukuru fi'ilun aiki na yumbi mai bada labari an ta'azimin mun'imi akan girman wanda ya baka ni'ima watan ala shakir akan mai gode mishi a fi'ilun yumbi an ta'azimin mun'imi li'in amihi ala shakiri fi'ilun aiki yumbi mai bada labari anil mun'imi an ta'azimin mun'imi ga girman da mai ni'ima amihi a akan ni'imar da ya ala shakir akan mai gode mishi a shekenan kaga idan mutum ya yi wani aiki na godiya Allah kamar yanzu Allah ya baka dukiya sai aka ka ɗebo ta kana ta sadaka da ita ashe kenan sai a ce wannan ya gode ma Allah saboda mi ya yi wani aiki wanda ha gode girman badda wanda ba shi wannan ni'ima din saboda mi in kai yi sadaka ka taimaki wani wanda ya kasance shi na ƙasa gare ka taimakon na ƙasa gare ka girma wanda Allah na dan Allah shi ce a taimaki wani wanda a ƙasa inna Allah fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahihi wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahihi to bisa ga wannan wato duk haka ce wa shukru lahu godiya ta tabbatar ma Allah alama aulana akan abin da jidinta mun akan abin da bamu min al-fadali watan shine baiwa abin da ake ce ma baiwa al-i'da'u bila sababin abin da an ka baka babu wani sababi wala ilatin ba wata illa duk abinda Allah ya baka ba sababi ba illa shi aka ce in falalu don haka ce watan alama aulana akan abinda Allah ya bamu min falali watan shine baiwa ta wanda bamu ba tare da kowane aiki ba ba tare da cincinta ba wal karami sannan da girma alkaramu aljudu alkaramu aljudu a bayan wannan kuma sai ce wa shukru ko alama aulana min falali wal karami la'usi sana'a alaihi la'usi ba ni iya kididdige sana'an yabo alaihi ga Allah kuwa shi kama asna ala nafsihi tanko da Allah ya bi zati ne shine alhamdulillahi rabbil alamina wanda ya kasance ita wannan godiya din ta rufe kowace irin godiya sannan kuma wannan fatiha din ta rufe kowace irin fatiha ba wata fatiha wata kai kamar alhamdulillahi rabbil alamina sami wa nas'aluhu ludufa wal i'anata fi jami'il ahwali wa hali hululil insani fi ramzihi wa nas'aluhu ludufa muna roƙon Allah madaukakin sarki al-ludufa baiwa ta abinda abbaiwa ta Allah Allah shi baka iko kai mai a shi kare ka daga saba mishi wa nas'aluhu ludufa muna roƙon Allah a duɗa baiwa ta wal i'anata da taimako ne al i'anatu wal ma'unatu wal aunu bi ma'ana almusa'adatu muna roƙon Allah al ta taimako ne ko fi jami'il ahwali ga dukkanin haluluka abinda ake kira hali watan duk lokacin da kake ciki ma kana alaihi insanu duk abinda mutum yake ciki cikin wani lokaci abinda kake cikin aikata kamar yanzu ka gana muna cikin wani hali to shi na ce wannan tsaluhul ludufa muna roƙon Allah tausayawa wal da taimakonsa fi jami'il ahwali ga dukkanin halulluka bai riga kowane irin hali ba amma ba sai ce ni wa hali hululil insani fi sannan kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki shi muna baiwa shi muna ludufi ki tosaya muna lokacin da dan adam zai sabka cikin kabari ne a ramsu alqabru watan sai keɓance wannan hali da ambato saboda ihtimam bihi saboda himmantuwa da shi in an ka diba duk halin da kake ciki da baƙan an ɗabaƙin halin rashin lahiya halin wadata halin talauci halin matsuwa duk halin da ka samu kanka ciki ne bai kai halin barin duniya ba ka faɗa cikin kabarinka shi a hali wanda ke yahe kowane hali zama mawayacin hali alƙabur sun amali ƙabri sun na na aiki abin da ka aikata shi na za ka ɗaukowa ciki don haka bayan ya ce fi jami'ar ahwali ya sake hidda hali hudulul insani fi ramtihi lil ihtimam bihi domin himantuwa da shi sani to bayan yayi wannan kuma bayan yayi basmala yayi hamdala ya yi ba Allah subhanahu wata'ala sai biyan ta da salati saboda salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallama koyina bai umarni na Allah Allah shi na cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima don haka ce wasu salatu wasu salamu wasalatu daɗin jinƙai wasalamu daɗin aminci su tabbata ala muhammadin ala muhammadin ga annabi muhammadu ko ala sayidina ala muhammadin akwai mai ala sayidina ala sayidina muhammadin ko ala ala sayidina akan shugabanmu muhammadin annabi muhammadu ko ala muhammadin akan muhammadu sayyidul arabi wal ajami sayyidul arabi shugaba na larabawa gaba ɗai wal ajami da shugaba na bobayi gaba ɗai wal wanda aka ce ma wal arabu man yatakallamu bi lugatil arabi sajiyatan wanda ke magana da maganar larabci sajiya ana ce mishi arabiyun wal ajamu man yatakallamu bi lugatil ajami sajiyatan mai magana da magana ta ajamanci sajiya turanci ko filatanci ko hasanci ko yarbanci ko dakarci duk dai abin da haka kana magana shi lahiya lauhawar hawarcin ka ya hore akan wannan magana wannan ana ce maka ajamiyi to shi na ce sayi da wal ajami to me yasa ban yi basmala wannan yabon Allah na subhanahu ta'ala ya kamata a fara da shi wajibi na a fara da shi sannan ya biyanta da mi da hamdala wajibi na a biyanta da ita ya ukunta da mi da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk alherin da an ka samu ta gehe ne an ka same shi gare shi an ka samu shirya gare shi an ka amshi shirya gare shi an ka amshi musulunci gare shi an ka samu duk wanda ya samu alheri na duniya ya samu daga gehen manzo sallallahu alaihi wasallama saboda mi shine babi shine koha ta rahama ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da mun ka samu mun same shi bi barakatihi sallallahu alaihi wasallama don haka biyon ta da shi duk abin da an ka samu an samu da albarkar manzo musuluncinka albarkar manzo na shiriyarka albarkar manzo na sanin hukumci hukuncinka, albarkar manzo na sallallahu alaihi wasallam darajar da ka samu albarkar manzo ta sallallahu alaihi wasallam girman da ka samu albarkar manzo na sallallahu alaihi wasallam kaukata addini albarkar manzo na sallallahu alaihi wasallam na wani waliyi ko wani salihi ka cewa ma arsalar rahmanu aw yursulu min ni'matin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw arshihi illa wa ɗafar mustafa abduhu biyu muhtaruhul mursalu wasidatun fiha wa asalul laha Ya alamu haza kullu man ya'qilu wa lubbihi fi kulli ma talsaji wa huwa shafi'un da'iman yuqbalu wa anta lahi ayyam ri'in atahu min ghayrika la yadhulu <coughs> sallallahu alaihi wa sallam to bisa ga wannan mazo sallallahu alaihi wasallam shine kofatar ama Allah shi na cewa ma naka illa rahmatan alamina. wa arsa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma Allah yana cewa wa tanna aiko ka kafatan lin nasi bashiran wa nazirin. ko kafatan lin nasi lin nasi kafatan wa arsalnaka kafatan lin nasi bashiran wa naziran to don haka ashe wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nazirin manzo sallallahu alaihi wasallam shine rahama shine rahama ta dukkanin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam shine jinkai dukkanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kofa ta rahama kuma shine shine kofa ta Allah duk wanda bai bi ta gehen manzo ba zai shiga ba wa atul buyuta min awabiha in za ku shiga gida ku shiga ta kofa in ka shiga ba ta kofa ba abinda wani malami yake cewa in mutum ya shiga gida ba ta kofa ba in ka ji ana bi dakkon lito shine za a shafa mashi ya hushi kai ne ya bi inda babu kofa <coughs> don haka duk wanda bai bi gehen manzo ba ba zai samu girma ba girma na gehe ne matsayi na gehe ne alfawa na gehe ne karama da gehe ne sallallahu alaihi wa sallama alam maqusi wanda an ka aiko lisa'iril umami ga dukkanin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi an ka aiko ga dukkanin al'umma wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ummatihi abdalil umami wa ala alihi Allah ya kainai. ga dangi ne su wane ne dangi ne su ne banu hashimin da banu muttalib su wane ne alun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama aliyu radiyallahu anhu aliyu na abi dalibin aliyu alaihi salamu fatima alaihi salamu hasanu alaihi salamu husainu alaihi salamu wa'annan su ne alun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama su wane ne alun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama banu hashimin wa banu muttalib al su na abdul muttalib aqilu na aqilu da Abbas ibn abdullahi Alibi da Aqidu ibn Abi dalibin da Ja'far ibn Abi Talib wa'annan sune azun nabi sallallahu alaihi wasallama to wa ala alihi eh Aliyu ai mun hara da shi Aliyu alaihi salamu Fatima alaihi salamu Hasanu alaihi salamu Husainu alaihi salamu azun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi da dangin shi wa ashabihi da sahabban shi wa ashabihi da sahabban shi an ƙare da alaye an shigo ga sahabbai an ƙare da iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam da yan uwan shi an shigo cikin yan uwa ne na addini wa ashabihi da sahabbai ne su wane ne wa ake ce masa sahabi wa sahabiyu wanda aka ce masa sahabi mallakiyan nabiyya wanda ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi yayi imani da shi wa mata alal islami ya cika akan musulunci shi ake kira sahabi wa sahabi na biya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal islami wa laula basal hitinata ko da ko ya shiga cikin hitina as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adillaina wa sahabbai dukkanin su adillaina abinda ke gudun wannan wa ma yundu ala zalika menene ke nuna mana akan wannan qawluhu subhanahu wa ta'ala kuntum hayra ummatin uhrijan lin nasi kuntum hayra ummatin ku sahabbai kuntum ku sahabbai kun kasance khairu ummatin mahihiciya al'umma uhrijal lin nasi wanda ya kasance aka fi suwa cikin duk annasu duk mutanen duniya gaba ɗaya fa duk gaba ɗaya annasu al'an ha kawo tadullu alal umumi ko min sayaqil umumi al ko tadullu alal umumi a kuntum khairu ummatin uhrijal lin nasi wa'anda an kafe suwa cikin mutane sannan kuma bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa laqad radiyallahu anil mu'minina al anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati sannan Allah shi cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari was-sabiquna magabata al-awwaluna na farko sai Allah ya kawo min bayaniya min al-muhajirin wal ansari sannan Allah shi na cewa Muhammadu Rasulullahi wallazi na ma'ahu ashiddawu alal kufari wallazi na ma'ahu duha alhaka wani umumiya wallazi na ma'ahu ashidda'u alal kufari mahutsanantawa alal kufari ga dukkanin kafirin duniya da na can waɗanda an kayi da na yanzu duk sahabbai ashidda'u alal kufari hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala shina ce wakanan ah, kuma Allah subhanahu wata'ala shina cewa ah, ya ayyuhan nabiyyu lahu wa taba ittaba'aka minal mu'minina sannan Allah shina cewa wakazalika ja'alnakum ummatan wasadan ji ja'alnakum haka muka sanya ku ummatan wasadan litakunu a 'alan nasi da kunu domin ku kasance ya kusa sahabban manzo shuhada'a masu shaidu alan nasi ga kowa da kowa rana al'umma kaga bisa ga wannan ba mahihici kama sahabi wa'annan dukkanin su adalai na ashabatu kulluhum udulun sannan kuma wa min zalika daga cikin wannan akwai ahadisu kasira hadisai masu yawa min ha daga cikinsu mara ma min ha daga tirmizi akwai hadisi wani tirmizi ya ruwaito wa ibnu hibbana da ibnu hibbana ba fi sahihi cikin ingantacce ne min dariq abdullahi ibn mugafalin daga hanya ta abdullahi ibn mugafalin shina cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shina cewa Allah Allah fi ashabi Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fi ashabi ga sahabbaina la tattahizuhum garadan kada ku rike su wurin halbi kada ku rike su wurin suka kada ku rike su wurin zagi nan kuka halba kibonku na zagi nan kuka halba kibonku na suka nan kuka halba kibonku na ɓaci kada ku rike sahabbaina hakan ga sai manzon Allah ce wa ma ahabbahum duk wanda so sahabbaina fa bi hubbi ahabbahum saboda so na ya so su wa ma abgadahum duk wanda ka ƙiya da sahabbai na fa bi bugudi don ƙiya da ni abu ga abgadahum ya ƙi su wa man azahum duk wanda cuta musu faqad azani ya cuta mini wa a azani wanda cuta mini a azallaha ya cuta ma Allah wai faqad azallaha ya sa'a ma Allah wa man azallaha duk wanda sa'a ma Allah fayushiku an yahuzahu Allah ya kusa kama shi sai ibnu hajarin ce, wa hadisu wannan hadisi adallu li adalati sahaba wa fadlihim shi an mahi gudi akan zaman sahabbai adallaina kuma shi an mahi gudi akan kasance su adallaina ashabatu kulluhum udulun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi sannan da matattakin shi matattaki ne wata an san su ba ba a san su ba an san Aisha radiyallahu anha tana cikin matattakin manzo an san Hadiza an san Saudatu an san ah, an san an san Hafsa an san safiya an san hafsa an san ummu salma an san zainabu duk annabi suna cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta fa rasulullahi an tas'in alwatin ko manzo Allah da ya rasu ya bar mata take guda tara bayan wannan kuma wa azwajihi da mata take ne wa zurriyatihi da zuriyata su kuma su bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da zuriya guda bakwai shina da diya shina da Abdullahi shina da ibrahimu shina da shina da Qasim ko sannan kuma daga cikin 'ya'yan shi mata akwai guda hudu akwai fadima alaiha salamu akwai ruqayya alaiha salamu akwai akwai zainab alaiha salamu akwai ummu kulsumin alaiha salamu wa kullu haula ya dukkanin wa'annan wata min min hadija dukkanin su 'ya'ya ne na hadija illa ibrahima banda ibrahim bin mariya daga mariya radiyallahu anha wa ummatihi sannan kuma Allah shi da jin kai salati ne ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama abdalil umami su ne mahihiciya al'umma wa ba'adu bayan na bi mala na yi hamdala na yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah wa salatu wa